Hafsan hafsoshin dakarun Najeriya Manjo Janar Tukur Buratai ya jaddada cewa dakarun Najeriya za su cimma burinsu na dakile matsalar Boko Haram bisa lokacin da gwamnatin tarayya ta ƙayyadar musu. Buratai ya bayyana haka ne lokacin da ya ziyarci dakarun sojojin runduna ta uku da ke nan Jos. Hafsan hafsoshin ya bayyana cewa runduna ta ƙara azama wajen yaƙi da Boko Haram, lamarin da a cewarsa ya sa 'ya'yan ƙungiyar ke zafafa kai hare-hare a tsakanin al'umma da ba sa iya kare kansu. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura, Dan Manjan, ko yaya yake ganin yanayin tsaro a ƙasar da kuma hanyoyin kawo ƙarshen yaƙin? Ba za a ci gaba ana yakin nan ba tare da an ga eh, ana da wani takamaiman manufa wadda aka za a ci ba amma kuma ina ji shi babban hafsan sojoji wato eh, major general buratai eh, ya ce wa'adin da gwamnati ta ba su za su cima ah, ba wai son kowa kenan son kowane dan najeriya kenan amma babban abu shine sanin gaibu sai allah babba abin za a cewa kuma shine sojojin suna kokari amma ce wai Eh, ranar kaza za a gama wannan yaki um, zai zama eh, da ban mamaki zai zama eh, da abun tambaya boko haram din nan ba najeriya kawai suke ba suna na kamarun suna na chadi suna na ma a nijar da makwabtan wurare saboda haka idan aka gama aka gama wannan yaki a najeriya ma za su iya bullowa daga wani kasa daga wannan makwabtan namu su shiga wata wani fanni saboda haka sai dai mu yi musu addu'a Allah ya taimake su a ci gaba amma wai na za gama eh, ka yadda lokaci kam sai dai mu yi addu'a mu ga kamar zai faru haka ma zai yi wuya to ganin yadda har yanzu ana samun hare-hare kusan kullum sai an samu an sa ko bam ko kuma wani tashin hankali kana ganin kaman eh, akwai abin da gwamnati ya kamata su kara ɗaura aniyan yi? eh to batun sa bom din nan kullum wato yaki na ta'addanci ba gwamnati ne kawai ba eh, kin ga dai ba gwamnati ne yan ta'addan nan suke kashewa ba suna kashe jama'a ne kuma ba yadda za a ce baki za su shigo al'umma a ce ba san da su ba saboda haka gwamnati tana da haƙƙi jama'a ma tana da haƙƙinta. batun bama-bama da taɗanci din nan kowane lokaci sun ji ana maganan eh, eh, arewa najeriya arewa maso gabas ba nan arewa maso gabas kawai ba mu ma nan jihar plateau mu ma nan ta middle benue nasarawa muna fama da wannan mutane kusan a ce ma an so a soma lokacin da muke gwamnati na ba da gaskiya mutane na akwai lokacin da muka kwashe su daga wasai a motoci goma sha hudu aka mayar da su aka dinga surutu wai gwamnatin mu ba ta son eh, mutane da da an bar su kwa da ba karamin illa za su yi mana ba wannan eh, sun fito daga wasu wurare za eh, ka kwashe su a wasi na tuna shekara na tuna lokacin sosai kuma mutanen plateau sun sani ah, mu ma muna fama da tadanci din na plateau muna fama da tadanci a middle belt idan ka je ta wajen riyom da barikin laji din yanzu an fara tafiya mango kusan kowane rana sai an tarar an kashe wani saboda haka dole gwamnati ta tashi tsaye jama'a masu tashi tsaye eh, sarakuna su tashi tsaye shugabannin su tashi tsaye matasa da ake amfani da su su tashi tsaye idan na sha fadi kuma zan sake fadi idan wani ya ce maka ka tashi ka je ka shiga ta'addanci Eh, eh, idan yana da kyau shi ma tura tura yaransa sai ku su a gaba don na sha faɗi baka je an kashe kwamishina ba baka je an kashe gwamna ba ba kashe matan gwamna ba ba kashe wani eh, babban mutum ba sai dai talakawa su ne suke kashe junansu saboda haka ya kamata hankalinmu dawo jikinmu mu mutanen najeriya mu talakawan najeriya wannan abun ba zai kamuna mana ci gaba ba mu wafitar da shi mu bar shi kawai mm. to daga karshe duk da ke ka riga ka yi dogon bayani ina mafita eh, babban mafita shine eh, a yi wannan yaki eh, zage danse wanda yake da haki ya fitar da haki domin kin ga wannan shanin tadancin nan ma akwai ya zama ma waɗansu mutane jari akwai mutanen gwamnatin da yake jari ne a gare su akwai masu sayar da makamai wanda yake jari ne da gare su akwai waɗanda ah, suke sayar da alsashe albarusai wanda ya zama musu jari saboda haka yakin ma dole za a fara daga wajen su idan aka kama mutum ina yin wannan harka bai kamata a bar shi ba hatta ma ah, america su jari ne a gare su domin idan suka sayar da drone misali ba karamin kuɗi ba ne za a samu saboda haka dole a tashi mu kyamace abun kawai mu jama'a da mun ana cutar mu sai mu kyamace abun don waɗansu ya zama musu jari za su tara kuɗi muna mutuwa su suna suna arziki suna kai kuɗi banki suna gina manya-manyan gidaje suna hau dankalar motoci da makamantansu mu kuma muna ta wahala mun kasa yin makaranta ba mu da aiki ba mu da abinci mun kasa noma da irin irin irin su saboda haka jama'a ya kamata muki idan mun ga abin da zai cutar da mu mu fitar da shi komi komi yayi Mr. Dan Manjan kenan wani mai sharhi kan lamura a nan Jos Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya